<clears throat> a wannan masallaci masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma na watan ramadan kuma wannan shine majalisun mu na shida insha Allah ta'ala tafsirin mu yana gudana a cikin suratul fatiha a inda muke fassara aya ta farko wato alhamdulillahi rabbil alamin bismillah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم جنب أمن تابع أجيا منا فسر فلن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين منا جم maganganin da malamai suka yi ake nufi da alhamdu jiya mun ji al'imam ibn jarir al-tabari a wajensa alhamdu shine shukur godiya kuma muka ji babban malami al'imam ibn atiyya yi masa taƙiri yake cewa a'a ba ɗaya ba ne akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukur alhamdu a yabu wani a kan siffofinsa masu kyau a shukur a gode masa akan wani abin da ya yi na alheri kuma wannan magana ta al'imam ibn atiyya ita ce ta ce domin manyan malamai na larabci da manya-manyan malaman tafsiri sun goyi bayanta babban malami al'imamun nahas abu ja'far ɗaya daga cin manya-manyan malaman lura na farko a cikin littafin Ya ce yace bai bainal alhamdu wa shukuri bambancin da ke tsakanin kalmar alhamdu da kuma kalmar shukuru wadda ita ce ake fassara ta da godiya an alhamdu a amnu lafazin alhamdu ya fi gamewa fiye da lafazin ashukru li'annahu ya 'ala as-sana'i وعلى التحميد وعلى الشكر والجزاء domin kalma alhamd ana amfani da ita domin ta nuna yabo da kirari ga wanda ake yabansa sannan kuma ana amfani da ita a matsayin godiya da kuma sakamako kaga ta fi faɗi kenan fiye da kalmar ashukur ko mutum ya baka ko bai baka ba idan ka riƙa faɗin siffofinsa na nagarta halayensa na kirki to kayi masa abin da ake ce ma alhamdu wa shukru makhsusun bima yakunu mukafa'atan liman ta ma'rufa al-imam an-nahas yace amma ita kalma a Shukru wadda ita ce godiya to abinda ake nufi da ita take banci kadiya kamai da martani kadiya bashi ga duk mutumin da ya maka abin arziki ka buɗe baki ka faɗi alkhairinsa ka yabe shi ka gode masa to shi ne ake ce masa ashukur wannan abin da babban malami al'imamun nahas ya faɗa kenan fasar alhamdu asbatatil ayati li'annahu yazidu ala shukur sai ce a nan kalma alhamdu ta fi tabbata a fassara ta da yabo da kirari da jinjina ga Allah a wannan ayar fiye da a fassara ta da godiya domin godiya kana ma wanda ya maka wani abin arziki ne in bai maka ba sai ka kama bakinka kai shiru <laughs> shine shukwa godiya ke nan. amma alhamdu ka riƙa yaban mutum kana faɗan alkhairinsa ya maka ko bai maka ba ya baka ko bai baka ba ya miƙa maka ko bai miƙa maka ba to wannan shine ake ce masa alhamdu amma a shukuru sai ya baka wani abu sai ka ce saudi Allah saka da alkhairi Allah ya biya to kaga kaga ne wannan sannan al-Imam Abu Hilal al-Askari shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman larabci ya goyi bayan wannan bambantawa cewa akwai bambanci tsakanin kalma alhamdu da kuma kalma ashukur. yake cewa alfarku bayin alhamdi wa shukuri bambancin da ke tsakanin kalma alhamdu da kuma kalma ashukur anna shukra huwa li'tirafu bin ni'mati ala jihati ta'zim lil mun'im abinda ake ce ma ashukur shine kai itirafi ka nuna ka ji dadi ga wani wanda ya maka ni'ima ya baka wani abu ya maka alkhairi a matsayin kana girmama shi ya baka ce ka faɗi alkhairi game da shi kaga in bai baka ba ba za ka faɗi ba ke ya ba baka kayi masa kirari ta masa jinjina wannan ne ake ce masa ashkur walhamdu shi ko akal ita ko kalma alhamd azzikru bil ala jihati ta'zim abinda ake ce ma alhamd ka faɗi mutum ka faɗi kyawawan abubuwansa ala jihati ta'zim ta bangaren kana girmama shi wa yasihhu ala an-ni'mati wa ghayri an-ni'ma ko ya baka wani abu ko bai baka wani abu ba ko ya maka wata ni'ima ko bai maka ba wa shukru la yasihhu illa ala an-ni'mati al-imam abu hilal al-askari yace ita kuwa ash-shukr ba ta tabbata sai idan ya maka wani abu na ni'ima sai ya baka sannan sai ka faɗi alkhairinsa ka yabe shi ka ce Allah ya taka masa to wannan ka masa ashkur wa yajuzu an yahmada al insa nafsuhu ya halatta mutun ya alarace ka dora yaban kanka mutun yana yaban kanshi shi yasa kafin zuwa musulunci suke da manufa ko kuma jigo na waka da suke ce ma al-fakhar al-fakhar ثناء المرء على نفسه أو قبيلته بمعاثرها ومفاخرها ومحامدها abin da ake ce ma alfahar a shi ne mutum ya rika faɗin shi wane ne ƙabilarsu kaza ce su sun gaji kaza su yan arziki ne su kaza ne su kaza ne ga wannan yaban kai ne to a ana yin haka a al'adance mutum yana yaban kan shi shi yasa har Allah tun da ya zo ya tar Allah maɗaukacin sarki ya yan mutane su ce falatu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa sannan yace alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha ku rika yaban kanku kuna tsarkake kanku kuna faɗin abubuwan ku na yabo habari wasu su yabe ka Allah ya ce ba ka ga waɗanda suke tsarkake kawunansu suna yaban kansu ba Allah shi ne maɗaukakin sarki wanda yake tsarkake wanda yake su. amma fi umurin jamilatin ya atiha a al'adance mutum yana yaban kansa ya faɗi abubuwansa na alkhairi da yake yi amma wala ya juzu an ya shukuraha amma mutum bai gode ma kan shi. ka taɓa jin wani ya ce kai na gode ma kaina kai na gode ma kaina ka gode ma kanka saboda ne a kana cewa ni mutumin kirki ne ko musamman 'yan siyasa suna yin haka wani ya yi fasta ya ce ni ne mai rukon amana ne haka ya sa abin nan ɗinsa fasta shi kaga ya yabi kan shi amma ba zai zo ce na gode ma kaina ba ko ana yi kaga ba a yi to wannan yana ɗaya daga cin ababen da suka bambanta tsakanin kalma alhamdu da Allah ta'ala ya buɗe wannan ayar da ita da kuma kalma ashukuru wadda take nufin godiya li'anna shukura yajri majra qada'i dayn al-imam Abu Hilal yace domin godiya ana gudanar da ita tana gudana ne kamar biyan bashi kake wani ya maka kai ka mishi ya baka kai kuma ka bashi shi yasa a musulunci an yadda da haka har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sana'a ilaykum ma'rufan khafi'u duk wanda ya muku wani abin arziki to kuma ne ku rama mishi ku biya shi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fa bi kalimatin tayyibati idan baka samu abin da zaka yi ma wanda ya maka alkhairi ba baka masa tukwici ba to fa bi kalimatin tayyiba to sai ka faɗi kalma mai kyau a gare shi ka ce Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi kaga wannan duka ne godiya ce nana Aisha radiyallahu anha a fahimtar ta in ka mata godi in kin ta baka wani abu ka gode mata to sai ta saka maka wani abu kuma domin a fahimtar ta tana ganin idan ta baka ka gode to kaman ka biya ta kenan to ita ma sai ta saka maka wani abu in za ku ke yin haka sai a tarkiya kura <laughs> ka maka kai ma ka mata sannan ka sake maka ita haka take haka al bukari ya rufe a cikin al'adabul adab mufrad idan ka maka kyauta ka ce jazakillahu khairan sai ita ma sai ta ce jazakallahu khairan sai ta sauri ta ce jazakallahu saboda me suna daukar godiya a matsayin biyan bashi biyan bashi to sabanin yabo yabo ba biyan bashi bane kana ma wanda ya cancanta ne ka masa amma ita godiya sai da ya maka sannan sai ka faɗi alkhairinsa amma yabo ka ɗora faɗar alkhairin mutum ba tare da ya maka komai ba wannan shine yafi dacewa da nan wajen Alhamdulillahi, yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala saboda ya cancanta a shi shi ya halitta shi ya kera halittar nan shi ya rena halittar tasa shi yake kula da halittarsa shi yake ciyar da halittarsa shi yake shayar da halittarsa shi yake ba halittarsa fashi, shi yake azurta halittarsa shi yake ma halittarsa ko kuma shi yake ɗora halittarsa akan hanya madaidaiciya kamar yadda za mu ga cikon bayanan a cikin ayoyin da za su zo a cikin suratul fatiha da kaga wannan ita ce ta fi cancanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mahimmancin yaban Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka faɗi alƙur'ani mai girma ya maimaita kalmar yabo ga Allah maɗaukakin sarki har muka ce Allah ya zaɓi ya buɗe sururi guda biyar a cikin littafinsa mai tsarki da wannan kalmar ta alhamdu sannan ya yawaita ambatan kalmar alhamdu alhamdu alhamdu a cikin alƙur'ani mai girma a wurare mabambanta to manzon Allah su sama shi ma ya nuna mahimmancin haka yaban Allah al-Imam Ahmad da al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad sun fitar da hadisi daga sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa la ahada aghyaru min Allah ba wanda yake Allah kishi ba wanda yake Allah kishi shi yasa Allah yana fushi da mutum in bai da kishi kaga wani na magana da matarka haka nan kawai ba dan uwanta ba kuma baka damu ba kuma suna magana kullum kullum ko te ta mishi waya ko ta mata waya kuma baka damu ba to baka cikin waɗanda suke da kishi Allah baya son mutum Allah ba wanda yake shi kishi لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن shi yasa Allah ya haramta lalata lalata da ta bayyana da lalata da ta ɓoye Allah maɗaukacin sarki duka ya haramta su saboda kishinsa Allah yana kishi wata mace ta je ta ba da kanta ba ga mijinta ba Allah yana kishin wannan yana bakin ciki a ce wata mace ta ba da kanta ga wani mijin da ba nata ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala shay'a shine mahallin shahid a hadisin babu wani abu ahabbu ilayhi almadhu min Allah babu wani wanda yafi son yabo fiye da Allah wani za madaha nafsahu shi yasa ma Allah ya yabi kanshi sau daga ko ka yabi Allah ko baka yabi kanka ko baka yabe shi ba madaukakin sarki ya yabi kansa shi yasa a cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake yi ma Allah yana ma Allah yabo yana masa kirari yace anta kama asnaita ala nafsika la nuhsi sana'an alayk ya Allah kai kana nan ka yabi kanka kuma kana nan kaman yadda ya kai yabi kanka mu ba mu isa mu kididdige yabanka ba shi yasa duk wata kalma ta yabo da zaka faɗa ma Allah subhanahu wataala to Allah ya gama yaban kansa manzansa sallallahu alaihi sallam ya gama yabansa manzannin Allah sun gama yaban Allah bayin Allah waliyan Allah sun gama yaban Allah so daga ko ka yabi Allah ko baka yabi Allah ba Allah ya yabi kanshi sannan al-Imam al-Bukhari da Muslim suka sake fitar da hadisi wancan hadisin na manta daga al-Aswad ibn Sariya al-Aswad ibn Sariya radiyallahu anhu shine sahihi wancan hadisi yake cewa ya rasulullahi inni madahtu rabbi azza wa jalla bi mahamid ni na yabu ubangiji na da wani nau'i na yabo yau nau'uka na yabo faƙala sai manzon Allah ta sani ya ce inna rabbaka yuhibbul hamda lallai ubangijinka yana son yabo ubangijinka yana san yabo yana san a yabe shi kaga shi yasa ya buɗe littafinsa da yaban kansa alhamdulillah yabo da kirari da jinjina da ban girma sun tabbata ga Allah ubangiji ubangijin halittu so daga wannan kalmar ta alhamdu yan uwa shi yasa aka samu duk bayan sallah mu yi ta so biyar so biyar a rana kuma alal akallin faɗo goma idan mun ƙara ne su ashirin da biyar idan mun ƙara ne su talatin da uku a bayan kowace sallah ta farilla guda biyar da ake kana cewa subhanallah walhamdulillah ka gani ko wallahu akbar to ya tabbata ana yin subhanallah su goma ayi walhamdulillah su goma ayi wallahu akbar su goma sannan ya tabbata ana yi su ashirin da biyar subhanallah ashirin da biyar walhamdulillah ashirin da biyar wallahu akbar ashirin da biyar sannan ya tabbata ana yin subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 sannan ya tabbata ana subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 sai su baka guda ɗaya miki wancan da kai 33 kowanne sai ka ciki da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul wa wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga an haɗa mu da tahmidi sannan kana tashi bacci abinda ake son ka fara yi ke alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur sannan in zaka kwanta bacci ma ana yin hamdala alhamdulillahi lalari a ta'amani wata ƙani wa kafani wa awani fakan min malla kafiye lahu wala mu'uya kaga alhamdulillahi lalari a ta'amani wata ƙani sannan kaga cin aci shi ma kana yi kaga macin abinci ka ce alhamdulillahi lalari a ta'amana wata ƙana waje alana musulmi ku alhamdulillah alladhi at'amani wa taqani wa ja'alani min almuslimin ka gama cin abinci an yi maka wata ni'ima me daɗi sai ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat wani ya tambaye ka halin da kake ciki kuma ba daɗi halin sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal ka zama kullum cikin godiyar Allah kake da yabansa yi ma Allah kirari kake ko yanzu ko da yaushe saboda Allah yana son yabo yana son kirari babu wani da yafi son a yabe shi fiye da Allah to kun ga wannan kenan to sai Allah madaukakin sarki sai ce lillahi alhamdulillahi yabo ya tabbata ga Allah yabo da kirari da jinjina da ban girma duka waɗannan sun cancanta a danganta su zuwa ga Allah babban malami al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi yace kalmar Allah wannan kalmar ta sunan Allah lafzul jalala kamar yadda malamanmu suke cewa wato lafazi na girma kun ga Allah ya hada shi da ne bai ce alhamdulillah rahman ba bai ce alhamdulillah ba bai ce alhamdulillah ba Bai ce alhamdulillah yabo da jinjina da kirari da dukkan wata kalma ta nuna isa sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki to kalmar Allahu al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi yace al-ma'luhul ma'bud kalmar Allah tana nufin al-ma'lu wanda aka bau ake bauta mawa al wanda bayi suka yadda su bauta mashi. al-mustahiqu li ibada wanda shi kadai cancanta a bauta masa banda wani eh zai yiwu a bauta ma wasu ana bauta musu a duniya ana bauta ma abubuwa ana bauta ma wasu mutane amma ne su kansu sun sun san ba su cancanta a bauta musu ba wasu ma ba su san ana bauta musu ba ba su san ana bauta musu ba ana ba da labari wani wani wani kafin zuwan musulunci eh, cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin musuluntarsa ya zo yana da gunkin shi a bayan gida kullum katon gunki ne ya katon gunki tuneman gunki shi yake bauta mawa idan ya fita ya tafi gona ko ya tafi kasuwa ko ya tafi harkokinsa sai a samu dila ai kun san dila ai wannan mai kama da karen daji din nan ne wa wanda ake ce mishi malamin dawa a tatsuniya ko sai kenan sai ya zo sai ya haye saman wannan katon gunkin sai ya mai bawali kawai tsula bawali a samansa yana dawowa dama waɗannan katon danginsu tun daga sumage mage su waye zannin bawalinsu yana da ƙarfi da ya dawo sai ya ji gunkinsa in ya je zai mishi sujada ya gaishe shi sai ya ji yana wari yana zaurin bawali sha'a wai me ke faruwa ne Hannan sai ya laɗe da ya laɗe kawai sai ya ga ashe dila ne yake zuwa ya hau kan wannan ubangijin nasa ya masa bawali shi kira Allah rana ya ce a rabbun يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بانت عليه الثعالب يتي ينزو بنجي ني يبكن شي ابن من دلا يزو يا هو كما كما سي مسا بولي يتي كاي دو وان دلا يا مشي بولي يا كاجي <laughs> كاجني كاجي تنتنت ابو سامو سبكي لما اتصف به من صفات الالوهيه وهي صفات الكمال سبو ده الله شيني يتي كيباسي siffofin abauta masa suka tabbata a gare shi siffofin cika da batsewa sun tabbata ga Allah to wanda ke da irin waɗannan siffofin shine ya cancanta abauta masa dan uwa ba wanda cikin ka cikin ka ya murde ka tafi wajen shi bai san abin da yake ba kuma wani abin da zai baka mamaki ka ga mutum kamar mai hankali ko wayayye a ƙasar indiya kun san duk duniya an yi faɗi, ba wanda ya kai su ababen bauta addinai a indiya ana jin sun fi dubu ɗari uku haka masana bincike a kan addinai suke magana kai wani za ka tarar da shi yana bauta ma kuda wani yana bauta ma kiyashi wani yana bauta ma kudin cizo wani yana bauta ma kwakwata wani yana bauta ma kudan zuma to waɗanda suka yi girma ne su ne masu bauta ma shanu za ka ga mutum likita babba amma Allah ya ɗebe mishi basira ka ga farfesa na jami'a Allah ya ɗebe mai basira kawai sai zo ga wani gunki nan tintine ne an yi shi na gwal a gefe guda ga wata dadduma na an yi kamar masallaci abin arziki a shi abin tsiya ne kawai sai duk usa ya je ma wannan gunkin sujada ya gaishe shi ya gaishe shi ya faɗi sa ya rufe hannu haka ya haka ya addu'a ya addu'a wai ya biya masa buƙatarsa ba idan ya gama ga wani transparent box nan wani ɗan akwati haka fari an yi shi na gilas sai je zuba mashi kuɗi kowa ce kwashewa uhu ban sani ba amma dai na ga an zuba da ido na na ga ana zubawa amma ban ga lokacin da aka kwashe ba ban san wanda yake kwashe su ba kuma kullum sai an zuba a gaban ka zaka ga ana zubawa to Allah ta'ala sunansa Allahu al-ma'luhul ma'budul haqq bi ifradihi bil ibada Allah shine wanda ya cancanta a bauta masa bayi suke masa bauta kuma ana masa bautar a matsayin shi kadai ya cancanta a bauta masa banda waninsa wannan shine sunan Allahu kenan ma'anar sunan Allahu kenan al-Imam Ibn al-Qayyim yace wa sifatul ilahiyyati siffofin allantaka hiya sifatul kamal su ne cika duk wanda bai cika ba to ba ilahu bane shi kuma ba Allahu bane shi almunazzahatu an at tashbih wal misal waɗannan siffofin an tsarkake su ba a kamanta su da wani siffofin Allah ba su kama da na kowa ba ba wata sifa daga cikin sifar Allah da ke kama da ta wani ko da ka ji sunan yayi daidai to ba ɗaya suke ba wa anil uyubi wan kuma siffofin Allah na cika sun kubuta daga aiboba ko kuma ta waya. duka siffofin Allah na cika shi yasa ya cancanta abauta masa Wani haza yuhifu Allahu ta'ala sa'iran asma'i ila da lismin ism shi azim shi yasa ka ga duk wani suna to Allah yana danganta shi zuwa ga wannan sunan mai girma ne duk sunayen Allah da Allah yake da su waɗanda ya ambata mana a cikin Alƙur'ani mai tsarki da wanda su sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisansa ingantattu to ana danganta su zuwa ga sunan Allahu ne amma shi sunan Allahu ba a danganta shi zuwa ga waɗancan sunaya shi yasa Allah ya ce walillahi ke ce ne al-asma'ul husna bai ce rahmani ba al-asma'ul husna bai ce walin rahimil asmaul husna ba bai ce walin malikin asmaul husna bai ce walin kudusil asmaul husna ba sai ce lahi lallai ga Allah yake ga Allah suke suwa al husna sunayen da suka fi kyau kaga uzifacin asma'ul husna ila lafzin lahil azim an danganta sunayen Allah mafiya kyau zuwa ga sunan Allah malamai suka ce daga cikin keɓantar wannan suna shine idan ka tashi kiransa ba a cire mai alu da lam kaga yanzu idan za ka kira Allah da sunansa ar-rahman ba za ka ce yar rahmanu ba a larabci kana yin haka to ka buga sunan wata unguwa a wani gari kana yin haka ka buga ba za ka ce yar rahimu ba sai dai ka ce ya rahamanu kaga ka cire alu da lam ya rahimu ya sami'u ya basiru ya latifu ya tattiru ya alimu ya qaharu ya wahabu ya halimu kaga duk ka cire musu alu da lam to amma shi sunan Allah ba a cire masa alu da lam sai dai ka ce ya Allahu ya Allah ga alu da lamna nan duk da wannan yaɗin ta kira amma alu da lambe ba su faɗi ba shi kaɗai ne fa’ulima an na Allah mustaljimun li jami’i ma’anin asma’il husna Malamin mulkai ya ce sai aka gane aka sani ashe sunan Allah Allahu yana lizumta yana lizumta duka sauran ma'anonin sunayen Allah idan ka ce Allah to yana wakilta Ar-Rahman yana wakilta Ar-Rahim yana wakilta Al-Quddus yana wakilta Al-Aziz duk wani suna da ka sani ya tabbata na Allah ne to in ka ce Allah to Allah na wakiltarsa yana wakiltarsa sannan dalun alaiha bin ijma'i sannan sunan Allahu yana nuna sauran sunayen bil ijmal a dunkule wal asma'ul husna tafsilun wa tadyinun li sifatil ilahiyyati allati ishtaqa minha sunan Allah madauki su sauran sunayen Allah duka suna rarrabe suna fayyace sunan Allah Allahu ne shi kuma sunan Allah yana wakilta su a dunkule shi kadai zaka faɗa ya wakilce su amma su idan ka kowanne daga cinsu to yana wuce kansa ne ar-rahman ar-rahman yana wakilta kansa ar-rahim yana wakilta kansa al-malik yana wakilta kansa amma shi Allahu ji yana wakilta su in ka faɗa duka shi yasa zaka ga addu'o'in addu'o'i da al-qur'ani da ake koya mana aka fa ana amfani da kalmar Allahumma Allahumma Allahumma daga Allahu ne Allahumma Allahu ne kake kira saboda me saboda yana wakiltar waɗannan sunayen gabaki da, ana roƙon Allah madaukakin sarki ɗaya sai ka ce Allahumma rzuqni auladan salihi kaga ba sai ka ce ya razzaq rzuqni al auladas salihin ba Allahumma rzuqni al auladas salihin kana son Allah ya karantar da kai sai ka ce Allahumma allimni ma yanfa'uni kaga ba sai ka ce ya alimu allimni ba saboda Allahu na wakiltar al'alim kaman yadda in zaka ce Allah kamar rahama kaga da Hausa ma haka na baki Allahumma arhamni haka ba sai ka ce ya ya ayyuhar rahmanu ko ya rahmanu rahamni ba ka ce allahumma rahamni saboda kalmar allah tana wakilta ar-rahman ina jin muna ganewa wasmullahi dalun ala kaunihi ma'aluhan ma'budan duk lokacin da ka faɗi sunan kalmar ka ka faɗi kalmar Allahu sunan Allah to tana nuna wani wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya duk lokacin da ka ce Allahu ta'alahu al-khala'iqu halittun Allah baki ɗaya suna bauta masa mahabbatan suna masa bauta ta so suna san shi wa ta'ziman sannan suna masa bauta ta girmamawa wa khudu'an suna masa bauta ta kaskantar da kai wa faz'an ilayhi fil hawa'ij wan sannan ba wajen wanda suke rugawa domin ya biya musu bukatu a lokacin bukatu in ba shi ba haka nan idan musibu ta sun sauka a gare su ba wajen wanda za su je sai shi da ka ce Allah ko da an faɗi wannan sunan na Allah yana wakiltar wani wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya idan matsala ta samu mutum wajen shi za a tafi idan mutum yana da bukata wajen shi zai tafi wannan kalmar ta Allah girmanta ba karamin wa zalika mustalzimun li kamali rububiyyatihi wa rahmatihi wannan na ta Allah kuma ya cancanta shi ya halitta kenan in ka ce Allahu shi ya cancanta a bauta masa to ya za a yi a bauta ma wanda ba shi ya halitta waɗanda za su bauta mashi ba ƙa'idar bauta ita ce sai idan kai ka halicci wanda zai bauta maka sannan zai bauta maka ƙwarai da gaske ba kai ka halicci shi ba sai ya bauta maka a sai dai ya kyautata maka amma ba ya bauta ma ba mai halitta shi ake bauta mawa bauta tana cancanta ne kawai ga wanda ya halicci wanda za su bauta mashi. amma da wanda bai yi halitta ba to bai cancanta bauta mushi ba kowaye shi kuma sannan wannan yana lizimta ya zama mai tausayi idan ka ce Allah to da ka ce Allahu ka faɗi wani wanda ya halitta ya cancanta a bauta masa kuma ya tausayin bayansa ya sauwaƙe musu yadda za su bauta masa sannan kuma ya saka musu in sun bauta mushi sannan wa mulkihi sannan wannan yana lazimtar cewa ya zama shine ne mulki ya mallaki kowa ya mallaki abin da masu mallaka suka mallaka mustalzimun li jami'i sifati kamalihi kuma wannan yana lazimta cewa duka Allah maɗaukakin sarki ya zama a cike yake babu tawaya a tare da shi babu na ƙasa iz yastahilu thubutu zalika liman laysa bihayyin domin sifar bauta a bauta ma wani to ba ta cancanta ga wanda bai da rayuwa tabbatacciyar rayuwa kana bauta ma wani kwata-kwata bai da rayuwa ko kuma yana da rayuwa amma zai iya yiwa gobe ya mutu to kuma duk wanda kake bauta ma wato kana da bukata a wajen shi ha ka zo kana bauta mashi kana da bukata yau sai aka ce ai baya nan ya mutu to ina bukata za ta biyu kaga ashe wanda za a bauta ma wa bautar da ta cancanta shine wanda yake ne shine wanda ya halitta kuma yake da cikakkiyar rayuwa sannan kuma baya cancanta a bauta ma man bi in wanda bai ji <laughs> wanda bai ji shi yasa wata rana sahabbai suna addu'a suna daga murya manzon Allah sune ce irba'u ala anfusikum rubuta ma kanku ku yi ƙasa fa innakum tad'una sami'an qariban kuna roƙon wanda kusa yake kuma yana jin ku wala tad'una asamma wala abkama ba kuna kiran daidai bane a wata riwaya wala tad'una abkama wala ba'ida ba wanda yake nesa kuke kira ba wanda yake kusa kuke kira yana jin ku kaga kana bauta ma wanda baya ji gunci mataccen abu to me amfanin ka wala basirin sannan wanda bai cancanta wanda duk bai gani bai cancanta bauta mushi ba wala qadirin wanda bai da ikon ya maka abu to bai cancanta ka bauta mushi ba wala mutakallimin sannan wanda bai magana ya amsa maka in ka roƙe shi ya ce na amsa maka zan biya maka bukatarka bai cancanta bauta mushi ba wala fa'alin lima yuri kuma wanda bai da ikon ya aikata abin da ya ga dama bai cancanta abota masa shi yasa wannan sunan na Allahu yan uwa baya halarta a kira wani da shi Allah bai taba arama wani wannan sunan ba ka taba jin an ce ma wani sunan shi Allahu sai dai ma guzawa wani ya ban labari ya ce ya je sun je makaranta yana masters sai kawai aka bada shine class rep shine shugaban aji sai aka ba da lecturer ya zo ya yi lecturer sai ya ba da takarda ya ce a rukuwa ya sa sunan shi sai kawai ne ya rubuta sunan shi Allahu Allahu wani dai abu can sunan baban shi ne sai je ya same shi sai ya ce masa wannan mai ta rubuta haka ya ce abin da ka gana rubuta mana sai ce karanta mun ban gane ba ne sai ya ce mushi Allahu shi Allahu sunanka kenan ya ce sunan shi kenan Ke ka canza wannan suna ya ce ah, suna na kenan da babana ya samu to kaga wannan mahaukaci ne ai da shi da baban nashi duka mahaukata ne ba mamaki in sun yi haka amma wannan sunan na Allah ba Allah bai taba ara ma wani shi ba akwai sunayen Allah madaukakin sarki da ake kiran wasu da shi kuma ya halasta qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fa khudh ahadana makanahu inna na raka minal na sarkin masar sannan Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da as-sami'u da albasir. Subhana subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u basir malaman tafsiri da yawa suka ce zamiri yana koma zuwa ga abdihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake siffanta shi da ji da gani sannan duk adam Allah madaukakin sarki ya ya halice mu muna ji muna gani kuma haka yace ko hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu eh, basira kuma sunan Allah as-sami'u sunan shi al amma da sam'unsa da albasar nasa ba irin naka bane ba irin nawa ne irin nashi ne wanda ya cancance shi kaga wannan ita ce to amma sunan Allahu to ba wanda Allah maɗaukacin sarki ya taɓa ara masa saboda waɗannan fassarorin da ya kunsa cika da batsewa shine wanda ya cancanta abauta masa shine mai halitta dukkan wani suna kyakkyawa na Allah to yana komawa ya gangara ya shiga cikin sunan Allahu ta'ala kaga ba karamin suna bane shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce shine ismullahi al'azam ismullahi al'azam sunan Allah wanda yafi girma suka ce ismullahi al'azam ismuhu al'azam Allah sunan Allah wanda yafi girma shine Allah babban malami الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله yana faɗi yana cewa wa min khasa'isihi daga cikin bunda wannan sunan na Allahu yake banta da shi annahu lismul ladhi iqtaranat bihi 'ammatul azkari al-ma'thura mafi yawancin zikirora da aka ruwaito daga Allah aka samo su a cikin Alƙur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallama zaka ga suna da alaka da sunan Allah zaka ga suna da alaka da Allah duk zikirin da za ka yi sai kaga akwai sunan Allah a ciki sai ya ce ga misali fatta halilu me kake cewa in za ka yi hailala lailaha ilaha sai ka ce ne illallah Ka ga illallah ka ga sunan Allah ya dawo sunan ahu ya dawo aka sunnanta mana duk safiya da maraice alal aƙalli mu faɗi wannan zikirin su goma in mun yi za mu iya yi ne ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka samu dama kai goma da tafe, in ka samu dama kai goma da maraici in ka ƙaru sosai ka yi so ɗari ɗari sai ya sake cewa takbir ka duba kabbara Allahu akbar kaga da Allah ma aka fara fadi Allahu akbar aka kuma zaɓi wannan lafazin na takbiri ya zama shi za a buɗe sallah da shi da za ka zo bittifaƙin fukaha malaman fiƙin sun yi ittifaƙi ga baki ɗayansu da wani zai zo kawai sai zai sallarsa sai ce ar-rahmanu akbar ar-rahman sunan Allah ne ba ma sallar shi yi ba sallar shi ba yi ba ittifaƙin fukaha da ittifaƙin malaman fiƙin kawai za ka yi sallah kawai saboda ganin waɗari kawai sai ka ce ar-rahmanu akbar ko rahimu akbar ar-rahimu sunan Allah ne ar-rahman sunan Allah ne ko ka ce almaliku akbar ko kuma sai ka ce bari ma ka jawo ka haɗa su sai ka ce alkabiru akbar ta ba ta yi ba dole sai Allahu akbar ɗin ka ga takbirin sannan wata hami sannan hamdala kana cewa alhamdu sai ka ce ne lillah ba ka cewa alhamdu rahman ba ka cewa alhamdu lilquddus ba ka cewa alhamdu lissalam sai ka ce alhamdu ka kaga duk mafi yawancin zikirora suna komawa zuwa ga sunan Allah wata tasbih haka nan tasbihi subhana me kake cewa subhanallahi subhanallahi kaga kaga sunan Allah ya fito wal hawqalatu haka nan la haula wala quwwata sai ka ce ne illa wa illa billahi kaga sunan Allah ya sake fitowa wal hasbalatu haka nan kaga hasbala ne hasbala hasbuna ne ne Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil walistirja hakanan istirja'i da kake inna wa kake cewa inna lillahi kaga baka cewa inna lirrahmani wal basmala hakanan bismillah bismir rahmani kake cewa bismillahi daga nan sai ka goya sai ka ce arrahmani din ka ce arrahim amma bismillah kake cewa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kake cewa Allahumma salli Allahumma kaga sunan Allah ya fito istighfari me kake cewa astaghfirullah astaghfirullah kaga ammatul ajami ma'sura duk mafi yawancin zikiroran da aka ruwaito zaka same su suna da sunan Allah ake amfani sunan Allah Allah wa ghayru hada makamantan su min al-azkari daga cikin zikirora muqtarinatun bi hada ismi an hada su an gwama su da wannan suna ghayru munfakkati anhu ba su rabuwa da sunan Allah فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم إذا متن مسلمي زي ذكري زي كبر ذاك جاء أمبت سونا الله وإذا حمد ذكره حكا إن زي حمد لا زي الحمد لله يا أمبت سونا الله وإذا حلل ذكره إن زي كلمة شهادة يتي لا إله إلا الله يكي شوى وهكذا في عامة الأذكار هكذا أمك يوانتن ذكرورا لسكي زوى ذكنا أمبت سونا الله جل جلاله saboda girman wannan sunan yan uwa sannan malamai suka ce wa min isihi, daga cikin keɓe da wannan sunan na Allahu yake da shi annahu aktaru asma'illahi al-husna wurudan fil qur'an al duk a cikin sunayen Allah babu sunan da Allah ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani da yawa kamar sa faqad warada hadha al-ism fil qur'ani akthar min 2200 marrati Allah sai da ya ambaci sunan Allahu sunayin qurani fiye da dubu biyu da biyu akwai kalma da ta kai wannan yawa a Qur'ani ba ta ba ma sunayen Allah ba babu wata kalma da ta kai kalma Allahu yawa a Al-Qur'ani kalmomi dubu biyu da biyu Allah ko ta zo da rufu'a ko ta zo da nasba ko ta zo da jarra ko ta zo a matsayin mufrada ko ta zo a matsayin mudafa a hada sunan da wani abdullahi kaga akwai idafa wa annahu lamma qama abdullahi ya kaga abdullahi kaga ya zo da ko a zo da shi majruri wa annal masajida lillahi ko a zo da shi a matsayin mansubi a cewa anna Allah a hatsa bi kulli shay'in ilma ko a zo da shi a matsayin marfu'i Allahu latifun bi ibadihi su dubu biyu da ɗari biyu fiye da haka ma ya maimaito a cikin alkur'ani saboda girman wannan sunan yan uwa sannan sai da Allah madaukakin sarki ya buɗe ayoyi guda talatin da uku da shi su ayar in za a faɗi aya da shi za a buɗe Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da me aka buɗe ta kenan ayatul kursiyyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هاجا الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى هاجا الله sai da Allah ya buɗe ayoyi 33 da wannan kalmar ta Allah saboda girmanta to kun ga wannan suna ‘yan uwa suna ne da bai kamata a yi wasa da shi ba shi ya sa a musulunci in ka ga wannan sunan a ƙasa ka ɗauka kakka ba shi in ka gan shi a takarda wani ya rubuta ko da ba da larabci ba to ka ɗauka kuma wani abin ban sha'awa masu nazarin luga masu nazarin luga duk manya-manyan lugogi na duniya banda ku ci ku bamu domin akwai lugogi ku ci ku bamu lugogi yare rika manya-manya na duniya ba su fassara Allahu sai dai su ce Allahu kalmar Allah manya-manyan lugogi na duniya ba ƙanana ake magana ba eh ban ce wani ya faɗa da yarensu ba ba ya ce ai su suna da shi a yarensu ila yaren ku ɗan ƙarami ne amma manya-manyan da linguist suke bincike a kansu yarukan da suka isa a yi bincike a kansu to ba su fassara Allah ka je ka yi bincike ka gani musamman al ya al samiyya lugogin da suke dangantuwa zuwa ga samun ibn larabci ya shiga ciki hiburu ya shiga ciki yaren hiburu na ciki to waɗannan suna cin manya-manyan lugogi da ake ji da su kuma suna da littafai manya-manya kuma an saukar da littafan Allah da su ba a fassara Allahu a cikinsu sai dai ka ji kalmar ta ɗan karye kaɗan kamar yadda bahaushe ke cewa Allah Allah kaga daga baya ne da aka zo aka fara transliteration ana rubuta larabci amma da harfan boko shine ake ƙara wannan h din a ƙarshe sai ga an sa Allah ko amma da bahaushe in yace Allah ba ko yana ƙarawa da haɗin. kaga ba Allah yake cewa ko ba hauke na cewa Allah kaga Allah amma kalmar ce tana nan ba haushi ba yi da wata fassara ta kalmar Allah sai dai arrabu da yake fassarawa da dangiji amma kalmar Allah to ba haushi bai fassara ta shi ma bature a ingilishi yaren turanci ba kalmar Allah ba ta da fassara ba ta da fassara god da ake fassara a ta da capital g ai ma'anarsa arrabu ce shi yasa ai ita kalma arrabu tana da jami'i shi yasa ake cewa ne arbab arbab sannan daga cikin fasa'is na wannan kalmar ta Allahu ba ta da jami'i sai idan ka dan kwakwafe ta ka ce al ilahu daga nan aka samo ta sai a ce hatu amma kalma Allahu ita akan kanta ba ta da jami <laughs> ba ta da jami kaga wannan duk yana nuna maka Allah shi kadai yake ba shi da tarayya to shi yasa sai ya zaɓi ya danganta yabo gare shi sai ya ce alhamdulillah sai ya ce rabbil alamin Allah maɗaukacin sarkin nan shine ubangijin halittu kalma arrabu ita ma kalma ce ta sunan Allah ya tabbata arrabu sunan Allah daga cikin sunayen Allah akwai arrabu kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani kuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisan manzon Allah su salama Allah ya kira kansa da arrabu to menene me ake nufi da arrab babban malami al-imam at-tabari yace arrab fi kalam al-arabi munsarifun ala ma'anin idan ka ce arraf a larabci tun kafin zuwan musulunci to yana da ma'anoni da yawa daga ciki akwai kalin ma'anoni guda uku su suka fi ƙarfi kuma al'imam ibn jarir na tsabari ya zaɓe su ya ce ko da an faɗi wasu ma'anonin to suna dawowa ne su koma wajen ukun nan na farko a sayyidul mutsa'u na farko jagora wanda ake mabiyayya balarabe na ce mishi arrabu shi yasa shugaban gida da shugaban ƙabila ake ce mishi rabbul qabilati ay sayyiduha al ha. Arab a السيد المطاع jagora shugaba wanda in ya faɗi ake binsa, ana ce masa ar yanzu da wannan ma'anar ya halatta zaka ce ma shugaban ƙasa rabbu dawlati rabbu ad-dawla wato shugaban ƙasa ce نبي الرجل المصلح للشيء يدعى ربا wanda ke gyara wani abu ya kula da shi ya inganta shi ya alkinta shi ana ce mata arrabbu shi yasa mai renan mai kula da dabbobi ake ce mishi ne rabbu rabbul ghanam rabbul ghanam ay ra'iha wa muslihu ahwaliha mai kula da dabbobi mai gyara lamarinsu ba zai basu su ji yunwa ba ba zai basu su fada gonar wani ba balle su masa banna to ana ce mishi arrabu a larabci duk fa nan fa a larabci ake magana sannan na uku almaliku lishai wanda ya mallaki wani abu ana ce mishi rabbuha ya ce rabbu dar wannan ya yawaita ma hamma da man fiqh suna amfani da shi rabbu dar mai gida mamallakin gida sai a ce mishi rabbud dari mai gida kenan wanda ya mallaki gida to kaga waɗannan suna idan ka kalle su a larabci duk sun cancanta su koma zuwa ga Allah Allah shine jagora wanda ake mabiyayya Allah madaukakin sarki shine mai gyara kowa Allah madaukakin sarki shine mamallakin kowa da komai amma a shari'ar musulunci ba ka kallon wani ka ce mishi an rabu kawai ba tare da ka danganta shi zuwa ga ya zama rabu a kansa ba ina jin mun gane wannan aiki ba za ka kalli wani ka ce masa an rabu ba in ba Allah ba sai dai kai idafarsa kamar ka ce rabu hadihi dari ko rabu hadal baiti mai wannan gidan amma ba za ka ce mishi an rabu kawai ba a Allah kawai ake ce ma an rabu a matsayin sunansa amma wani wanda ba Allah ba ya halasta a ara mishi kalmar amma aran sai a danganta a inda ya zama rabbu din mun gane misali malamin ɗalibai mai kula da su ne musu tarbiyya za ka iya ce mashi rabbul aulad ai muslihuhum mai gyaran su mai musu tarbiyya amma baya halatta kawai ka ganshi ka ce rab ya rab a sai dai ka ce ya rabbal auladi ai ya muslihahum wa ya murabbiyahum ya mai musu tarbiyya ya mai kula da lamarinsu shine wannan to wannan inda za mu tsaya kenan insha Allah sai Allah kai mu majalisi na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya yi mana albarka da alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan mana da alkhairai saboda alqur'anin sa ne tsarki Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani da azumi su cece mu ranar gobe alkiyama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته